To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraron makon wannan shafi na Sarki Zaki MKK Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Sheikh Hafiz Modibo wanda uh, Sheikh Hafiz Modibo Adamu uh, wanda yake kawo mana karatu mai take wahabiya yanci. Uh, alhamdulillahi jiya <laughs> saboda taron da muka tafi ya sa ba malam bane ka dau latti sosai mun dan makara alhamdulillahi amma duk da shi mun gode wa Allah da ya kashe mu jiya kuma ya da mu yau da za mu ci gaba da wannan tattaunawa da za mu zo ma shekh ya tuna mini a kuma bawon Allah da wancan sati shi kansa ya kawo ya kawo kansa ya zo ya kalubalanci shayi da shai ya fara bashi bayanat gaskiya irin wayo na zuciya wayannan mu kan social media ba za nuna mana wannan ba mun mun ji a cikin wayannan to amma shayi yana cikin kalubalanta duk wanda yake bukata shigowa akan irin ababen da shayi yake faɗa insha Allah hanya na buɗe to za mu ci gaba da inda shayi ya tsaya mana ya kawo mana wani littafi da yake karantowa ya ce wai sunan wannan littafi wai a fitinatul wahabiyya da yake karantowa a ciki insha Allahu za mu ci gaba da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya shayyana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki da masu sauran kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam muna jaddada godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan shiri kamar yadda aka saba duk ranar litinin shirin da muka yi wa take wato wahabiyanci da wahabiyawa da kuma yadda suka zamanto fitina a cikin duniyar musulunci wannan taken wannan karatu namu kenan kuma alhamdulillah muna karatu ne a cikin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suka yi rayuwarsu a ƙasar Sa'udiyya. wanda ma sun wuce a ce iya malamai kadai shugabanni ne na malamai domin littafi da muke karantawa littafi ne na wanda ya kai matsayin mufti a makka gaba daya shine a sheikh ahmad ibn zini da halal wanda ya rubuta wannan littafi da muke karantawa ya yi wa littafin suna da fitnatul wahabiya wato fitinan wahabiyawa hmm. shi yasa idan mun ce wahabiyawa sun zama fitina a cikin musulunci ba wai a bakin mu aka fara ji ba ballantana a ce mu muka kirkira musu wannan kalma ko kuma mu muke bata musu suna a'a daga bakin malamai ne malaman ma kuma wanda duniya ta yadda malamai ne har suka kai matsayin mufti a cikin ƙasar saudiya musamman shi wannan babban malami mai wannan suna sheikh ahmad ibn zini da halal to a wannan littafi ya kawo abubuwa da yawa wanda mun faro daga farkon littafin kuma yau muna shafi na bakwai a wannan littafi kuma za mu dora insha Allah yana magana akan irin ayoyi na alkur'ani wanda Muhammad ibn Abdul Wahhab yake juyawa ayoyin da aka saukar da su akan kafirai tsantsa amma Muhammad ibn Abdul Wahhab bisa irin fahimtarsa da ra'ayinsa waɗannan ayoyi duka yakan juya su ne ya da su kan musulmi masu imani masu bautan Allah masu karatun alkur'ani wanda suka kaɗaita Allah ayoyin da aka saukar masu bautan gunki to Muhammad bin Abdullah ya kan da su ne kan bayin Allah muwahhidin wanda suka kaɗaita Allah to muna cikin bayani ne akan wannan ayoyi to sai malam ya ci gaba da cewa fa kaifa yajuzu li ibni Abdul wahhabi wa man tabi'ahu an mu'minina al-muwahhidina misla ulaika mushrikina alladina ya'taqiduna uluhiyatal asnami yake cewa ta yaya Muhammad bin Abdulwahab da kuma wanda yake bin ra'ayin Muhammad bin Abdulwahab wato sauran wahabiyawa kenan wai ta yaya za su an yi tsalul mu'minina al ya za su yi su rinka sanya mu'minai wanda suka kaɗaita Allah misal ulaikal mushiriki su rinka mai da su kamar waɗannan mushrikai alladina ya'taqiduna uluhiyatal Asanami. kafiran da suke kudurta cewa gumaka su ne abun bautansu gumaka su ne allolinsu to wai ta yaya ne muhammad bin abdul da wanda suke bi oh, oh, oh, jama'a ku yakure network din ma fa jami'ul ayati almutaqaddimati da ayoyin da suke kama da su khasun bil kuffari wal mushrikina ayoyi ne wanda an saukar da su ne kai tsaye akan kafirai da kuma wato mushirkai wala yadkhulu fi ahadun min almu'minina babu wani wanda zai shiga cikin waɗannan ayoyi daga cikin mu'minai gaba ɗaya ba a saukar da su akan waɗanda suke bautawa Allah ba to amma shi a tsarinsa Muhammad bin Abdul Wahab duk bautan Allahnka duk karatun Alƙur'aninka duk tsoron Allahnka duk ibadanka in dai ya bambanta da ra'ayinsa to a wajensa kai ba musulmi ba ne kamar yadda za mu ga yau magoya bayansa a irin wannan fatawar suke tafiya za ka ga cewa cewa musulmi kafiri a wajensu kamar ibada ne hmm. wani ma inda abun ya ci gaba ya lalace ai kana gani har bom suna sawa musulmi wai suna cewa wanda ya yadda musulmi ne dan uwansa zai samar bom ne ba zai sa masa bom ba amma muna ganin su sawa musulmi bom su harbe musulmi su yanka musulmi yankan rago kuma wai da sunan musulunci kaga wannan ya samu asali ne daga wajen jagoransu Muhammad bin Abdul Wahab wanda duk musuluncin mutum in dai bai zama yana bin irin ra'ayin Muhammad bin Abdul Wahab ba duk musuluncinsa to kafiri ne a wajensa a zubar da jininsa ibada ne kashe shi aikin alheri ne a wajensu wannan al'ada ce ta Muhammad bin Abdul Wahab wanda kuma idan mun lura yanzu gashi a fili a duniya kamar yadda muke faɗa kullum kuma karatu zai iso nan gaba yanzu duk wata kungiya da zaka gani a duniya wanda ta zama wa mutane fitina zaka samu kungiyar wahabiya ce a ce ma ISIS a ce maka al-Qaida a ce ma al-Shabab a ce ma Taliban a ce maka wane ne duk zaka gansu fata malamin su ɗaya ne Muhammad bin Abdul Wahab abun da ya koyar da su kenan bayan ana zagin mutane inda aka fi karfin mutane kuma za a iya kashewa ba komai to nan kuma za a kashe Aisha za a yanka lura a nan a Najeriya a nan baya kaɗan sarki zaki ba daɗewa da aka fara samun dama waɗansu suka bullo ana su da Boko Haram ai su ma sunan wahabiya ne eh. waye ba su kace yi da wahabiya ne ba sunansu jama'atu ahli sunnati lidda'wati wal jihad ba duk iri ɗaya sunan ne kawai yake bambanta amma abu ɗaya ne saboda haka Muhammad bin Abdul Wahab irin ra'ayinsa kenan duk wanda baya tare da irin fatawarsa duk ibadarsa duk tsoron Allah sa to ba mai imani ba ne. kashe shi a wajen sa ibada ne Shi ne malam yake faɗa anan wala yadkhulu fi ahadun minal mu'minina bayan da za a yi mu'mini ya shigo cikin waɗannan ayoyi da aka saukarwa kafirai sai malam ya kafa hujja ya ce rawar bukhari imamul bukhari ya rawaito an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma. hadisi daga abdullahi dan sayyidina umar Allah kara musu yarda yace ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi wasfi fi uh, khawarij inda annabi yake sifanta khawarijawa annahum indalabu ila ayatin nazalat fil kuffari fahamaluha ala almu'minin yana daga cikin sifobin khawarij wanda sune wahabiya hmm. idan ka dubi yadda wahabiyawa suke in ka san tarihin khawarij ba su da bambanci ko daya iri daya ne komin su iri daya ne hmm. daga ciki eh daga cikin irin irin irin sifansu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar hmm. imamu ali karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa yake cewa yana daga cikin sifofin khawarij za su faɗi magana idan ka ji maganan kamar da gaske kalimatu haqqin urida bihal batil magana ne za a faɗa kamar da gaske amma kuma abun da aka ɓoye ƙarya ne yanzu misali wahabiya abun da muka san su da shi shine abu kaɗan za a ce ma abi sunna abi sunna abi sunna da Allah akwai magana mai daɗi kamar wannan babu in an ce abi sunna shine abi magana manzon Allah ai kaga magana ce mai daɗi amma imamu ali yake cewa kalimatu kalimatu haqqin urid urida biha wato suna magana ce ta gaskiya amma abun da ke zuciyarsu ƙarya ne wato suna da takiya kenan kamar kan suke tuguma yan shi eh kamar suna da takiya ne eh a zahiri sai su nuna kamar maganar su da gaske ne mm. amma abun da ka boye a zuciyar ƙarya ne abun da ke bakin daban abun da yake zuciyar daban wannan kuma da masu ban munafukai ne tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya gaya mana cewa yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗan abu a baki amma a zuciya ba haka yake ba to sannan yana cikin sifofin khawarij hadisin da imamul bukhari da imam muslim sun ruwaita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa cikin sifofin khawarij yaqtuluna al islami wa yad'una al awsani waɗannan masu sifa na khawarij suna iya kashe musulmi amma suna iya bari masu bautan gunki hmm. to don Allah wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin rayuwar mu ta yau kai tsaye za ka ga ba su damu da wanda ba musulmi ba amma mai sallah shi suka damu da shi su yi ta zagi in sun samu dama ma su kashe to maganar annabi ne ya tabbata sifa ne irin na khawarij kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yamurquna min ad-dini kama yamurqu samu min ar-ramiya manzo Allah ya ce suna fita daga musulunci yanda kasar ake harba kibiya ta fita daga cikin bakarta dalili shine duk mutumin da ya buɗi baki ya ce musulmi kafiri take ɗaya ya zama kafiri su kuma yanzu su dubi yan dariƙa masu riko da ibadan Allah da zikirin Allah su ce musu kafirai ba wani abu ne a wajen su ba kuma annabi ya ce duk wanda ya ce dan uwansa kafiri ta kida ya zama kafiri to me yin la ilaha illallah me karatun alqur'ani me yawan zikirin Allah me yawan haddar alqur'ani me yawan zuwa ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kalle shi ka ce masa kafiri dan Allah in dai mai irin wannan halin bai zama musulmi ba kai da kace masa kafiri anya ko babu magana akan ka akwai na'am to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo sifofin khawarijawa da irin waɗannan sifofi sannan malam yake cewa sukan saki ayoyi waɗanda aka saukar da su akan kafirai sukan sake su akan masu imani wa fi riwayatin a wata riwaya an ibn umar har yanzu ne daga abdullahi dan umar Allah kara masa yadda da shi da babansa annabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhwafu ma akhafu ala ummati rajulun yata'awwalu alqur'ana yace yadahu fi ghairi mawdihi manzo Allah yace babu wani abun da nake jin tsoro wa al'ummata fiye da ji musu tsoron mutumin da zai zo yana fassara alqur'ani ba yadda alqur'ani yake ba a ɗauko aya yadda Allah yake nufi daban yadda magabata suka fassara daban sai ya fassara ayan daidai da ra'ayinsa manzo Allah ya ce babu abun da nake jiwa al'umma ta tsoro kamar a haɗa irin wannan mutumi na'am eh, saboda zai ji aya zai bar mutane jahilai zai zai da amawa annabi ya ce to babu wani abun tsoro da nake jiwa al'umma ta tsoro kamar a samu irin wannan mutumin a cikin mutane na hmm. wannan kuma yanzu abin da ke faruwa ke ka ji an jawo ayan alkur'ani wanda aka saukarwa kafirai an ɗora ta akan musulmi an ɗauko ayoyin alqur'ani wanda aka saukarwa masu bautan gunki an saukar da ita akan musulmi kaga manzo Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallama yace dama ba abun da yake jin tsoro sai wannan hmm. sai yace fa huwa ma qabla musadiqun ala hadhihi ta'ifa wanda yake da irin wannan da abun da ya gabata duka zaka ga yana yana gaskata abun da yake tafiya akai kuma duk irin misali satin da ya wuce mutumin da yake magana cewa idan mutum yana faɗin la ilaha illallah idan ya aikata abun da zai warware la ilaha illallah fa wai don Allah yanzu har an kai matsayin da sarki eh. zaki wai yanzu saboda lalacewa wai mutane har sun kai suna da sikeli wanda suke iya auna mai la ilaha illallah gaskiya da na ƙarya kai ba Allah ba kai ba annabi ba hmm. wai wai wa mu la ilaha illallah mun warware ta ko Allah ne ba su wannan damar ba mu sani ba hmm. wanda in ba mu manta ba yaƙi fa aka je yaƙi Usama tunu Zaidi da aka je yaƙi Usama tunu Zaidi yazo zai kashe kafiri kafiri ne ya buɗi baki ce la ilaha illallah Usama ibn Zaid ya ce ai don tsoro ka fara dan gari kashe ka sai kashe shi hmm. aka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai labari ya dawo kunnen annabi yace mutum ibn zai a ta huba da an qala la ilaha illallah yanzu za zaka kashe mutum bayan ya faɗi la ilaha illallah kafiri ne fa hmm. bai tashi faɗa ba kuma sai ne ga za a kashe shi sai Usama zai da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ai bai faɗa ba sai don sai don jin tsoron kar a kashe shi annabi ya ce ka fasa zuciyarsa ka ga da gaske ne la ilaha illallah ba ta je ba na'am sai osama tun da zai ce to ya Rasulullah ya mu ahuwa ya yace to yanzu idan na ma ahuwa la ilaha illallah da ya faɗa kwaya ɗayan nan ran lahira in je ya zamu yi ne ta gaban Allah aji kaje abin da annabi ya faɗa sarki zaki to kaga yanzu wannan in mu duba zahiri ai tsoron takobi ne yasa ya faɗi la ilaha illallah amma ka dubi girman la ilaha illallah annabi ya ce idan na yafe ma na ma ahuwa ka yaya za mu yi da la ilaha illallah saranar alkiyama hmm. in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka har ma ka saukar da ayoyin alqur'ani akan wannan cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima har zuwa ƙarshen ayoyi akan wannan gadiyar ta sauka to mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ma ya ga tukubi aka kashe shi annabi ya ce to ya zan yi da ita amma ka dubi mutumin da ba yi da aiki sai zikiri wai yanzu har sun kai matsayin da suna iya auna wai zikirin mu batacce ne sani ba eh. ko sabon wayi ne ya zo wato wato la ilaha illallah na expire kenan eh mu na mu expire ne amma a wajen su <laughs> <laughs> ba mu san wane ne ba su wannan asoratin ba sarki zaki kaga wannan abu akwai hadari a cikin sa sosai akwai hadari kwarai hmm. to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abun da nafi jiwa al'umma ta tsoro mutumin da zai zo yana fassara alqur'ani ba ta yanda Allah ya ce ba ba ta yanda magabata suka fassara shi ba ya ci gaba da cewa walau kana min mimma sara'ahu almu'minuna min at-tawassuli wa ghayrihi shirkan ma ne yasdur min annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi wa salafil ummati wa khalafiha malam yake cewa da dai wani abu cikin abun da mumine suke aikatawa na tawassuli da kuma wani tawassuli da zai zama shirka to da ku lamarin bai kasance an juya an bar manzan Allah da sabon manzan Allah ba da magabata da kuma waɗanda suka biyo bayansu ai da misali abun da yake nufi shine da misali maganar da ake yi cewa tawassuli da manzan Allah ko da annabawa ko da bayin Allah shirka ne ai to da masu yi din da ba a same su tare da manzan Allah da sahabbai da magabata ba amma duk wanda yake yin tawassuli ya yarda da annabi ya yarda da sabon manzon Allah ya yarda da magabata na kirki ya yarda da magabata na baya baya to yaya za a yi mutumin da yake sallah ya yarda da maganganun manzon Allah ya yarda da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da malamai magabata kuma ka buɗi baki ka ce masa kafi gidan yayi tawassuli yace ta ina wannan zai faru sannan ya ci gaba da cewa fa fil ahadisi sahiha ya zo a cikin hadisai sahihai Annabi sallallahu alaihi wasallama kare min du'aihi annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin addu'o'insa annabi ne yake addu'a yana cewa allahumma inni as'aluka bi haqqis sa'ilina alayka wato nan yana so ya nuna mana cewa yin tawassuli annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da yi hmm. ba yanzu kuna cewa wai ba a cewa albarkan annabi ba eh, jiya ma na ga maganar mutumin naka eh abun nan dr idris ko abun nan wanda ake cewa dr jaki eh, eh, wai yana cewa wai wai sufaye sun musu kutse har ya kai matsayin wai mai bara ma zai zo yana cewa wai a bashi saboda annabi ah, to saboda eh ke nake ganin bidiyon sa wai in an ce a bayar saboda annabi ma yanzu ya zama laifi eh. wai har ma yake cewa abun namu ya ci gaba wai idan an yi mutum abu ma za ka ji yana cewa wai Allah ya kai gaban annabi wai yanzu Allah ne zai kai wai wato Allah ya koma mai yi wa annabi aiki kenan ka duba jahilci ka duba jahilci yanzu kai da kai aiki da Allah ya baka ladan Allah ya maka aiki kenan Eh, ni ma abin da na faɗa jiya kenan sarki zaki idan mutum ya aiki sarki zaki Allah saka da alheri kai ma fa ka ishe ku sarki zaki <laughs> ah, to sarki zaki wa yake bada lada ne kam Allah yake bayarwa ha to kai ma in kai suka ce Allah ka bani lada to amma da yake ka san eh, maganar Maulana Mushawara shi Allah kara masa lafiya amin wai idan ka yi fada da Allah in ka yi fada da Annabi ko da kana da ilimi sai Allah ya mai da ilimin ka surutu sai ka yi ta shirme jahilai ma sai sun gane baka iya komai ba yanzu wannan magana da yake cewa wai idan an ce Allah kai gaban annabi wai an sa Allah aiki to ga maganar da ka faɗa yanzu nan ni ma ji abin da zo mun kokarwa ta kenan in mun yi aiki sai muna cewa Allah ka ba mu lada wato Allah ya ba mu ya mana aiki kenan fa wato in annabi ne kawai ba wani abu bane to manzo Allah sai ya koyar da mu tawassuli cikin tawassulin da annabi ya koya mana sarki zaki shi ne malam ya kawo misalinsa a nan cewa misali fa idan tawassuli laifi ne to ya kamata su fara tuhuman manzon Allah tun da dama sun saba <clears throat> ta ina tawassuli ya zama laifi to shi ne sai ya kawo mana magana ga abin da annabi ya faɗa sarki zaki ya ce Allahumma ya Ubangiji inni as'aluka ina roƙonka bi haƙƙin sa'ilina alaika da alfarman wanda suke roƙonka Hmm. yanzu da annabi yana tawassuli har da mu kenan domin mu ma muna roƙon Allah ai na'am hmm. eh annabi yana tawassuli har da mu ai cewa bi haqqis sa'ilina duk wanda zai roƙi Allah ya zama to sa'ilu hmm. to annabi ya ce Allah yana roƙonka da alfarman masu roƙonka to balle ku mu ce Allah muna roƙonka da alfarmar annabi annabi ma ya ce Allah muna roƙonka da albarkan masu roƙonka yanzu mu ci albarkan annabi in ba dai mutum ba shi da albarka ba ya ce ba za mu ci albarkan annabi ba anya za mu saurari wannan mutumin kuwa a wallahi ko alama ba zai yi ba sarki zaki annabi ya kai ai mu roƙon da muke yi ma sarki zaki lalacewan mu da raunin mu muna roƙo ma Allah ya sa mun kai masu cin arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam wato muke muke roƙo ma tukunna ba kowa ke da rabon haka ba ma kenan ba kowa ke da rabon wannan ba ai annabi tsada ne da shi sarki zaki sai an gyaru an zama na annabin sannan a ci albarkan annabi. to mu muna cewa albarkan annabin ne saboda muna so Allah ya gyara mu ya karba in mun kai sai a karba din wai a hakan ma yanzu ya zama laifi to shine malam ya kafa hujja shi kuma wannan hadisi da malam ya kafa hujja iya wannan kalmar ya kawo amma bari mu kawo hadisin a cike ga hadisin yadda yake faɗa hadisi ne daga Abu Sa'id bin khudri Allah ƙara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace man kharaja min baiti ila salati duk wanda ya fito daga gidansa dan ya je sallah qala sai yace allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka ya ubangiji ina roƙonka ina tawassuli da albarkacin waɗanda suke roƙonka wa bi haƙƙi mamshaya haza da albarkacin wannan tafiyar nawa sarki zaki ka ji wannan kalmar na'am annabi ne yake faɗa in za ka je masallaci takun da za ka yi ka je sallah annabi yana cewa Allah don albarkan takun da nake yi zan je masallaci taku fa eh takun da mutum zai je masallaci ma annabi yana tawassuli da shi na'am sannan yace fa inni lam akhruj asharan wala baqara ya ubangiji ban fito don wani abu na ashararanci ba ban fito don wani abu na girman kai ba wala riya'an wala sum'atan ban fito don riya ba ban fito kuma don son aji ba kharajtu ittiqa'a sakhadika na fito ne dan ina jin tsoron fushin ka. fushinka wabtiqa'a mardatika ina neman yardanka fa as'aluka ina ka. an tu'izani minan nari ka tsare ni daga wuta wa an taghfira li zunubi ka gafarta min zunubaina innahu la yaghfiru zunuba illa anta babu mai gafarta zunubi sai kai manzo Allah sai ce Allahu alaihi biwajhihi Allah zai juyo da fuskarsa wastaghfara lahu sab'una alfa malakin idan mutum yi wannan addu'ar sarki zaki inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mala'iku dubu saba'in ne za su nema mar a wurin Allah wannan fa tawassuli da mai zuwa masallaci da mai roƙon Allah annabi yayi amma sai su ɗauko irin wannan hadisi su ce ba kyau ba a yi to annabi ya yi magana don wani kawai kato haka ya yi magana sai mu saurari magana sa bar maganar manzon Allah ah. sallallahu alaihi wasallam ai ba za mu saurari maganar wani ba kam to sai malam ya ci gaba da cewa wa hadha tawassulun malam ya ce to kaga wannan kalma da annabi ya faɗa cewa Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'idin alayka yace wannan tawassuli ne la shakka fihi yace babu shakka a ciki wa kana yu'allamu hadha du'a ashabahu kuma annabi yana koyawa sahabbansa wannan addu'a yana koyawa sahabbansa wannan addu'a <clears throat> sannan wa ya'muruhum bil itiyari bihi annabi yana musu umurni kuma suna yi wa babu zalika dawilun mazkurun fil kutubi wa fil rasail malam yake cewa wannan magana da muke yi akan tawassuli yake cewa magana ce mai yawa kai faɗi kuma an kawo ta a cikin littattafai da kuma rubuce-rubuce na mutane allati fi raddi ala ibn abdul wahhab wanda aka yi muhammad bin abdul wahhab raddi wa saha annu ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annahu sallallahu alaihi wasallama lamma mata fadima bintu asadi ummu ali radiyallahu anhuma lokacin da mahaifiyar sayyidina ali ta rasu ana kiranta da fadima bintu asadi da ta rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana addu'a hmm. a kabarinta alhadaha annabi ya sa ta a cikin kabari fil qabri biyadihi sharif da hannun sannan mai albarka mai girma annabi ya dauki sai na Fadima mahaifiyar sayyidina Ali ya sa ta a cikin kabari to ga addu'an da annabi yayi yace Allahumma qfil li ummi Fadima binti Asadi wa wasi alaiha man khalaha bi haqqi nabiyyika wa bi haqqil anbiya'i alladhina min qabli innaka arhamur rahimin to ka na addu'a fa sarki zaki wato wannan mutanen jayayya kawai suke yi da manzan Allah ba da mu suke yi ba wallahi duk mutumin da yace ba a cewa albarkan annabi wallahi in ba don magana ya zama dole ba ya kamata mu kyale shi da annabi yake in zai iya yayi na'am na'am eh ga magana a fili sarki zaki ga abin da annabi ya faɗa lokacin da sai da Fadima ta rasu wato mahaifiyar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu da ta rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kabarinta kamar yadda ya zo daga Sayyidina Ali Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da farko da sarki zaki annabi da kansa ya toni kabari da hannunsa mai albarka hmm. bayan ya tona kabari ya ɗauko ta ya sa ta a kabari ma'ana ya tona kabarin ya fudda ƙasa a cikin kabarin da ya gama tonon kabarin bai sa ta a kabarin ba sarki zaki sai da annabin da kansa ya shiga ya kwanta a cikin kabarin eh da Allah sarki zaki me yasa annabi ya kwanta a cikin kabarin nan dan ta ci arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ya tona kabarin da kansa ya shiga kabarin ya kwanta kafin a sata don a nuna mana za a karantar Allah ya ƙara mata albarka akan albarkanta ta samu albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan manzan Allah ya kwanta sai ya fito hmm. da ya fito sai ke cewa Allahu alladhi yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut Igfir li ummi fatimata binti asadi la in hujjataha wa wasi alaiha marhalaha bi haqqi nabiyyika wal anbiya'i allazina min qabli fa innaka arhamur rahimin sai manzo Allah ya mata kabbara guda hudu ya dauko ta sai manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama da shi da sa Abbas da sayyidina Abubakar su uku suka sata a cikin kabari to wannan addu'ar da yayi ga abin da addu'ar take faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ubangiji ina roƙonka ka gafarta wa mahaifiyata Fatimatu matuyar asali Allah ka tabbatar mata da hujjanta lokacin tambayanta Allah ka faɗaɗa mata kabarinta da albarkan wa sai manzo Allah ce bi haƙƙi nabiyika da albarkan annabinka annabin ne fanki yake faɗa mhm. eh da albarkan annabinka to wani zai iya cewa to ai annabin yana raye ne tun da haka suke faɗa ai wai ana tawassuli da annabi ne lokacin da annabi yake raye tsabar kiyayyar annabi ba to yanzu ga wannan hadisin bari mu faɗa nan kuma ya za su yi mm. nan kan ba annabi ya ce bi hakki nabi ka ko haka ne ya ce ka ta gafara da albarkan annabinka sai ya ce wal anbiya il mm, mm, mm. jama'a wai hakuri network malam الذين من ya kawo ne ya ƙara kafa hujja da cewa lalle ana tawassuli da annabi ba kamar yadda Muhammad bin Abdulwahab yake ɗaukan yin tawassuli shirka ne a'a gashi ana yi abunda malam yake haska mana nan idan yin tawassuli laifi ne to ya fara tuhuman annabi shine maganar kenan e ba mu da muke yi yanzu ne masu laifi ba annabi ne ya koya mana idan laifi ne sai koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai iya wane shi hmm. da shi da duk magoya bayansa to malam sai ya ci gaba yake cewa har yanzu cikin abun da Muhammad bin Abdul Wahab yake gani yake cewa ga wani hadisi kuma har yanzu wasa annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ama an yarudda Allahu basarahu bi du'aihi fa amarahu bi taharati wa salati raqataini ثم يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى اللهم شفيه فيا wannan kuma har yanzu annabi yana karantar da mu wani makaho ne ya zo ya tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa manzan Allah ka yi mun addu'a Allah ya buɗe min idanuna wannan hadisi ne na Usman ibn Hanifi yake cewa ya Rasulullahi kai mun addu'a Allah bude mun ido na manzo Allah ya ce bari in koya ma abun da zaka yi ka san dai shi matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannun Allah yake karba ba jira hmm. kafin ya sauya hannu ma ake biyan bukata to amma don Annabi ya karantar da mu tawassuli sai yake gaya wannan makawa bari in koya ma abun da zaka yi manzo Allah ya ce ka je ka nemi ruwa ka yi alwala idan ka yi alwala sai ka yi nafila raka a biyu bayan ka yi nafila raka a biyu sai ka karanta wannan addu'a ga ta kamar haka ka ce Allahumma ya Ubangiji inni as'aluka ya Allah ina roƙonka wa atawajjahu ilaika ya Allah ina fuskantowa zuwa gare ka amma ba ni ba bi nabiyika da annabinka na zo wajenka amma ba ni ba na zo ba na zo da annabinka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ka san sarki zaki mutum ba zai je sayayya shago ba sai da kuɗi ko sosai eh idan mutum ya je shago ya ce a bashi kaya ba kuɗi ya je kwace ne yayi sosai sosai to to shine wannan makawan yake cewa ya ubangiji gani na zo wajenka amma abun da na kawo ma na zo ma da annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma fa kar mu manta ba wai shi ya kirkira ba wannan makaho annabin ne ya koya mar abun da zai faɗa ya je yana faɗa ne yake cewa ba yi ne annabi wato ba annabi ya ce ta wasu da shi kenan ba yi annabi eh annabi ya ce ka je ka yi tawassuli da ni ga kuma abun da ma annabin ya faɗa wani kuma ya ce ba ai to yanzu maganar wani zamu dauka mu bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne annabi ne koya bar ake fada da shabul fatai da yake cewa salatul fati ta fi cewa wai za mu bar na annabi ne mu kama wannan to ga kuma abin da ka na ce ba nan ake fada da shabul fatai akan salatul fati ake cewa wai za a bar na annabi ne a kama wannan eh kuma ka ce mana annabi ya karantar kuma sha ce kuma za ku bar annabi su kuma sun ce a bari na'am ayin kana neman wanda yake cewa a bar koyarwan annabi ma'a yanzu misali ka furta musulmi kansa annabi ne koyar sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce duk mutumi ya ce duk mutumin da ya yi salloli biyar hmm. ya yi azumin watan mu sannan ya yi zakar mu manzo Allah ya ce musulmi ne idan ya yi wani abu na tsakanin tsakaninsa da Allah ne amma kai mun yi sallah mun yi azumi mun yi zakka mun yi karatun alqur'ani annabi ya ce mu musulmi ne ka ce sam ba haka bane mu ba musulmi bane da Allah ba yi annabi gyara ba sallallahu alaihi Na'am. Ai ka san ita salatul fati daga musu hankali take ne sarki zaki. A sosai. Sosai. Kuma haka za su mutu kamar yadda magabatansu suka mutu suka barta. Mm. Eh ina lokaci ya bamu dama ma ina so zan da zan dawo kan maga, kan maganar malam Murtala Raka wanda ya gudu. <laughs> Saboda Bismillah ka sana kana da minti goma. To ba damuwa to bari bari samu wajen tsayawa nan. Na'am. Ina sai yake yake koya masa shi annabi ne yake koya marfa. ya ce ka je ka alwala ka je ka yi nafila raka biyu sai ka ce Allahumma inni as'aluka ya ubangiji ina roƙonka wa atawajjahu ilayka ina fuskantowa zuwa gare ka amma bi ka da annabinka Muhammadin annabi Muhammadu nabiyin rahamati annabin rahama wato nan ka dubi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan annabi ya ƙara nuna yadda yake da daraja wajen Allah da ya ce in ka je kai wannan addu'a annabi ne a bakin annabi ne wannan addu'a take fitowa mhm. eh, annabi ne yake ce ga yadda zai faɗa ba wai kokarin sa bane shi ya kirkiri addu'a a annabi ne yake gaya mana to kaje je yadda annabi yake faɗa ka je ka gaya wa Allah ka ce kana neman a wurin Allah bi nabiyika da albarkan annabinka Muhammadin annabi Muhammadu nabiyin rahmati annabin Rahma, sannan sai annabi ya ce masa ka ce ya muhammadu yanzu kan ba ma ya allahu ba hmm. eh ba ma ya allahu ba hmm. kawai ya muhammadu annabi ne kuma yake koya marfa ya ce ka ce ya muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi ya kai muhammadu na fuskanto wajenka ka wuce mun gaba zuwa wajen ubangijinka wallahi shai kaban na tuna yau na yau kamar sati ɗaya ne ko kwana biyar ne ah, eh na ga <clears throat> bidiyo na ce a sauke mini wani malami ne yake wagar kai wannan magana na tira yake karatu malamin kuma sananne ne tunda ba bidiyon nan ban so baran kira sunan shi ba dia she bidiyon ya zo na wai yan dari ku ya kamata a tuba saboda sun kafurta akan wannan wai akan wannan waka bai ce bege ko wai wakan ga da ake yi wake cewa Eh, wani waka da ita wanda ki ce ya Muhammadu ka kula da ni kula da ni cikin masoya ka sa da ni na ga bidiyon ni ma tabbas na gani amma ban kiyaye malamin ba wai wannan na gani sarki ne wanda na gani sarki zaki amma kuma gashi nan kuma ka ce annabi ya ce a roka ba ce ya ce wai ya kira sunansa kwarai kuwa to kuma gashi a hadisi yayi daidai da wakan ba yayi daidai da wakan babu abun da ya raba shi da wakan da ai nan yanzu wancan ai kokarin mai wakan ne mako? na'am to nan kuma annabi ne da kansa yake cewa ai haka mm. kuma ma bari ka ji yadda annabi ya ga mar sarki zaki yace ka ce ya muhammadu mm. ya annabi muhammadu inni atawajjahu bika nazo wajenka ila rabbi ka fuskanci ubangiji na ka kai ni wajen ubangiji a da Allah ba ubangijinsa bane shi <laughs> Ubangijin sa ne mana. To me yasa ya kasa zuwa sai dai sai da annabi ya ce man sani a gaba. Mm. Allah ba zai saurare shi ba saboda sai da alfarmar manzan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. To wannan fakarantar wannan manzan Allah ne kuma bari ka ji abin da ya faɗa. Ya ce in ya tawajjahu bika ila rabbi fi hajati akan ta. Dan Allah wa yake biyan bukata sarki zaki? Allah. Allah to Allah baya biyan bukata sai da albarkar manzan Allah gashi nan daga annabi. sallallahu alaihi wasallam fi hajati tuqda Allah ka biya min bukatata dan albarkan annabi Muhammad kuma annabi ne bai ci a fara mm Allahumma shafihu fiyya Allah ka bani lafiya da albarkacin annabi kuma annabi ne koyar mm bayan ya gama wannan addu'ar sarki zaki yana gama addu'a sai Allah ya bude barkidonsa amma shehi ka san matsalan wasu mallumman ne da suke magana wai ba tawassulin ba amma wannan lokaci da annabi ya karanta, annabi yana raye amma a yanzu kai zuba annabi shi yasa wannan addu'a shirka ne to sarki zaki ai yanzu nan na karanta hadisi gashi nan lokacin da manzo Allah ya kwantar da sayyida Fadima binti binti Asadin eh. mahaifiyar sayyida Ali a kabari ai ne yazo tawassulin ga yadda yace yace bi haƙƙi nabiyika Allah ka yi sayyida Fadima gafara da albarkan annabinka ina yana raye ne mm. to sai ce wa bi haqqil anbiya illazina min qabli da albarkan annabawan da suka wuce suna raye ne ba su ma kai annabi ba kenan ba su ma kai annabi ba su kai annabi kuma ba sa raye mm. Mm. amma annabi yana cewa Allah ya gafarta wa sai ya da Fadima dan albarkar su duk wanda kaje ya ce ma ana ni da annabi ne sanda annabi yake raye to yana nuna ma ba shi da albarka ne kawai ka san wanda bashi shi da albarka sai ga kaman kowa ma haka yake to wannan makawo sarki zaki yana yin addu'a faraddallahu fa fa'ala yaje ya aikata inji malam faraddallahu alaihi basarahu kawai sai take Allah ya dawo da idanunsa me ba da labari yake cewa wallahi muna zaune muna hira makawon nan ya zo mu annabi ya koya mar wannan addu'a yaje je ya yi ba mu bar wajen zaman mu ba ba mu tashi daga wajen hiran mu ba sai gashi ya zo idon sa a buɗe kamar bai taɓa makaranta ba da albarkar manzan Allah to wai wannan abun duka a wajen Muhammad bin Abdul Wahhab da magoya sa marasa albarka suka ce wai ba a cewa albarkan annabi to za mu tsaya akan wannan saboda mu dai muna karantawa ne wannan bashi ne muke basu ba hali ta tafancin janiya bane a littattafan malamai ne wanda suka zama mufti a saudiya babban malami mai suna a sheikh ahmad ibn zini da halal saboda haka wannan za mu tsaya a nan za mu ɗora in allah ya yadda, a sati mai zuwa insha allah abin da za mu faɗa kaɗan sarki zaki na bismillah yawa akan maganar murtala malam murtala da ya zo wancan sati ba eh wanda ya zo wancan sati mun yi mun yi yaƙi ba mu sake jin duriyarsa ba abin da ya dame shi Eh abun da ya dame ki zaki ga abun da ya karanta cikin jawabin ma'ani din. Hmm. Yake cewa sun maƙala Sheikhu radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi wasallama inna halam takun min ta'lifil bakri annasalatar Fati الفاتي لما أغلق ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أم يمنعه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب wa sirru jami'a salawati wa dala a wa dala dalabahu muddatan summa ajaba Allahu da'watahu fa atahu malaku to daga nan maganar ta fara sai malaika ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salati maktubatan fi sahifatin minan nuri ya kawo mara salatin a rubuce a farar takarda summa qala shaykhu radiyallahu anhu sanan shaykhu tijani ya ce faramma ta ammatu hadhihi salati da na lura da wannan salati wajattuha sai na same ta la tazinuha ibadata jami'al jinni wal insi wal mala'ika to anan abun da yake magana anan shine maganan mala'ika ya kawo sako wa wani eh, eh maganan ganin mala'ika to wannan duka me magana akan irin wannan sarki zaki yana nuna wa duniya shi jahili ne baɗin kirin bai san abun da yake yi ba mm. abu na farko sarki zaki maganan garin mala'ika ba ma wai cikin al'umman annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama ka san ita al'umman manzon Allah duk abun da aka ba wa waɗansu al'ummatayya ka san dai Allah zai iya ba wa al'umman annabi ninkinta domin sun fi kowa daraja hmm. to a zamanin da ba na annabi ba ma annabi ya ba da labari sallallahu alaihi wasallama wanda muna karantawa a nan kusa hadisi ne imamu bukhari da imam muslim sun rawaita daga abu hurairah Allah kara masa yadda hadisi ne kuma mashahuri za mu dan faɗe shi ne a takaice duk ɗalibi ilimi ya san hadisin yana nan a cikin riyadu salihin ma hadisin a cikin babul muraqabati wannan hadisin Allah ne ya turo wa makaho a kuturu da kuma mai san bai da gashi a kai mutum uku Allah ya turo musu mala'ika mala'ika Allah ya turo musu su uku sarki zaki Mala'ika ya zo ya samu makaho ya ce wa makawo a mai ciwon kuturta aka fara samu me kake so a wurin Allah ya ce ina so Allah ya mayar mun da gaɓoɓi na su yi kyau kamar na kowa Allah ya bani lafiya ya ce to bayan Allah ya baka lafiya me kake so na arziki ya ce to Allah ya bani ko dai shanu ko raƙumi ya tafi wajen makawo ko kuma mai sanko a kai mala'ika ne fa mala'ika ne ya zo wajen waɗansu mutane mutanen ma ba na zamanin annabi muhammadu ba ai mala'ika ya zo wajen mutum kan zamanin kafin zamanin annabi ma ana zuwa balle zamanin shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan muna faɗa ne tun kafin zuwan annabi ne mala'ika ya zo kuma mala'ikan ma ka duba wajen mutanen da ya zo fa sarki zaki hmm. kuturu da makaho da mai sanko ba fa wajen waɗansu waliyai na zahiri ko waɗansu masu tsoron Allah ko malamai ba a kuturu makaho mai sanko hadisi na shahararre ya je wajen mai sanko ya ce me kake so ya ce Allah ya dawo mun da gashi na ya ce me kake so a cikin dukiya bayan wannan ya ce Allah ya bani shanu ya je wajen makawa ya ce me kake so ya ce Allah ya dawo mun da ido na nake so bayan wannan me kake so na dukiya ya ce Allah ya bani tumaki ƙananan dabbobi kenan shikenan duk Allah sai ya amsa musu ya ba su lafiya ya ba su dukiya kaga mala'ika ya zo musu da sabon Allah ana nan Allah ya sake turo mala'ika da ya turo shi na biyu ya ce to je ka musu jarrabawa ya zo wajen kuturu ya ce ka taimake ni baban Allah hanya ce ta kawo ni ina cikin yanayi na halin tafiya ka taimake ni naga kana da dukiya kuturu ya ce a gaskiya dukiyar nan tawa akwai ayyuka da yawa a kanta ba zan iya taimakon ka ba ya ce a ni ga da ba kai ne kuturu ba Allah ya mai da kai ya ya ce a wannan dukiyar gado ne kaka da kakanni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai sanko ya ce ka taimake ni shi ma ya gaya mar kamar yadda kuturo ya gaya mar ya zo ya samu wa kawo ya ce to bawan Allah ka taimake ni hanya ta kawo ni ka taimake ni sai ya ce kaga dukiyar nan da ban da komi Allah ya bani ido Allah ya bani dukiya duk abin da kake so dukiyar nan ka je ka diba sai ya ce to dama ni mala'ika ne ka ji abin da ya faɗa masa hmm. dama ni mala'ika ne Allah ne ya turo ni in muku jarrabawa biyu sun faɗi a jarrabawa kai ka ci jarrabawa dan Allah mala'ika ya zo wajen bawan Allah mutum abun mamaki ne sabon abu ne Allah ya saba bin to menene don mala'ika ya kawo salati wa wani daga cikin bayin Allah da hmm. yake kenan na biyu wahayi ne ba a yi ko kuma yaya wahayi ana yi wanda ba annabi ba sarki zaki an yi wa annabi isa wahayi wa na ila ummi musa an arbihi shin mahaifiyar annabi isa annabi ya ce annabi musa annabi musa ba annabi ya bace amma Allah ya ce mun mata wahayi hmm. ɗaya kenan na biyu ba wai mutum ba har gudan zuma sai da Allah ya ce mun yi masa wahayi wa buka rabbuka ila nahli an ittakhzi min aljibali buyuta da Allah zuma ma Allah yana iya mara wahayi Allah ne bai faɗa wa awha buka. ubangijinka ne ya yi wahayi wajen wa'ilan nahali zuwa ga mai kudan zuma to kudan zuma ma ana mata wahayi ballantana bawan Allah waliyin Allah a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kaji biyu mm. na uku har ƙasa ma Allah yana mata wahayi mun karanta a cikin suratul zilzal cewa bi anna rabbaka aw halaha ubangijinka ya yi wa ƙasa wahayi dan Allah ya yi wa ƙasa wahayi ba za a yi wa waliyi daga cikin waliyan Allah wahayi ba to hmm. wannan wahayin sarki zaki shine waɗannan wahabiya suka ga suka kasa gane wahayin ilhama to akwai wahayin ilhama za mu bada misali guda ɗaya kawai saboda yanayin lokaci hmm. al qurtubi a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin ayan wawa rabbuka ila nari litakzi min Jibali, buyuta al qurtubi yace a bayan mun yi magana akan abin da ya shafi wahayi yace ce qad madal qawlu fil wahayi wa annahu qad yakunu bi ma'ana ilhami imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa yake cewa mun riga mun yi magana akan wahayi <clears throat> saboda haka wahayi yana iya zuwa kashi biyu inji imam al-qurtubi yace akwai wahayi irin na ilhama yace wa huwa ma yakhluqu Allah ta'ala fil qalbi ibtida'an min ghairi sababin zahirin yace wahayin ilhama shine wanda Allah yake wa bawa daga cikin bayinsa a cikin zuciya ba tare da wani dalili ba saboda matsayinsa a wurin Allah in Imam Qurtubi a cikin tafsirinsa har inda yaje ma yake cewa wala khilafa bainal muta'awwilina anna alwahaya huna bi ma'anin al-ilham Imam Qurtubi yake cewa babu sabani wajen malamai masu fassarar al irin wannan wahayin da ake magana anan in dai ba annabi bane to duk wahayin da za a yi to sunansa wahayin ilhama su kuma sun ce ba wahayin ilhama to ga al qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa to saboda haka abunda suka kasa bambancewa sun kasa bambance menene wayin ilhama menene wayin annabawa sannan kuma menene ganin mala'ika wanda muna da bayani akan ganin mala'ika kwarai da gaske amma za mu tsaya saboda yanayin lokaci mu ba wa masu sauraro dama ko za mu yi sa'a shi a malam murtala ya dawo Now, ha Allah. Wallahu alam. Masha Allah, mun gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Yau ah, dai mun fara late. Da mun ba mun kuma ja lokaci sosai to alhamdulillah za mu gode layi kenan. Uh, wancan sati mun dai ga malam murtala da farko ya za soke mu kan topic ba abin da muke tattaunawa ba ya shigo da maganar salatul fati malam ya ce masa ah, ya zo su sake zama domin wannan topic ne mai faɗi sa shi ya fara dariya yana ganin cewa ko malam ke neman ya zare to amma a takaice da malam ya dan bashi dama aka fara tattaunawa shi malam murtala shi kan kansa ya zare shi kan kansa ya zare to malam ya sake bude masa dama ya wurin kiran nan zai iya bugo ga bayanin abin da yake bukata malam ya fadada masa shi a cikin ƙarshen topic kun ga ba shi a cikin topic ɗin da malam yake tattaunawa littafin da malam yake tattaunawa kamar da kowa na iya sa littafi wani ya sa kamar malam nasir ado musa kun ga akwai lokacin da ya sa littafi na eh, rudani Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo littattafansa na hadisai yake tattaunawa ga wannan kuma littafi ne wai mai suna Al-Fitnatu wahabiyya wanda ita littafi ne kan kan akwai masu sa littafi kamar malam abbas sadauki ya sa littafi na Jawahirul ma'ani akwai masu sa Al-Qudu diriya da sauransu ne to amma an zo an sauke malam malam yayi yi bayanin sa haka to insha Allah za mu bude layi farko da ya fara da hankalinka farko da ya fara ɗaukanka ya sunan wa alaikum salam ya sunan kargan da kira sunana ali sharif masha Allah malam ali kana tare da shek hafiza ka wannan layi ina mika gaisuwa ta gare ka sarki zaki masha Allah muna amsa malam ali ni dai ka taimaka min da abu daya lamban whatsapp naka kawai nake so na juma ina bibiyan ka <laughs> to shike shikenan kai min magana kan kai min magana kan DMD na insha Allah zan tura maka su ba masar insha Allah masha Allah mun gode Allah sa ka alkhairi ina bibiyar ka wallahi na gaza samun ka haka yi magana baki da baki Allah akbar ka bin magana kan DM in Allah da zan zan tura maka Allah to kola kola na biyu zaka ka daura eh, kuma number mu na WhatsApp malam Buhari ya saka anan insha Allah kola mu na biyu zaka iya ka cire kan mute kai magana Wa salam ya sunan kargan na ke kira? Ah, sunan Kabiru Adamu daga Kwatebowa. To, masha Allah, Malam Kabir, kana tare da Sheikh hafiza ka wannan layi. A ah, gaskiya a sarki zaki da farko dai muna godiya sosai sosai kuma ina ma malam barka da wannan lokaci kuma gaskiya na yi farin ciki sosai saboda da banda da irin su malam gaskiya ina ganin da jahilai sun bace da yawa. Amma samun irin su malam gaskiya alhamdulillah saboda ni duk lokacin da kake live ina zuwa in saurara ko da ban magana ba saboda ina ƙara sosai. Hmm. Eh, sarki zaki abinda nake so yan ƙara wayan ma mutane hankali ko kuma su fahimci wani abu. Hmm. Eh, akwai bambanci fa tsakanin dariƙa da wa'anga wahabiya saboda yau idan mutum ya zo malamanmu na ɗariƙa suna bambance wannan jahili ne ko kuma wannan eh, malami ne. Hmm. Misali Eh, kasa akwai ɗan gidan zalla wa'anda za a gansu disantin musulmai sunaye hannun annabawa suna da sai ka ga mutum ya san sunan musulmi ya san sai hawo Life, sai ami ya ta sukan musulmi su kuma musulmi suna ganin kawai musulmi ne hmm. to bambancin su yan ɗariƙa raddi su kai mai su kuma yan izala sai su ce nasu ne hmm. abin da ya kamata su fahimta kenan na rage da Allah akwai wani na san shi live dan gidan zalla ne har coci na sha gani yana zuwa amma wallahi na sha ganin ya haula a sunan musulmi idan malami ya dauke shi sai ya ce ya ga wani malami ya ga wani ba Allah musulmi har suna ne kaza kaza amma bai san kristan bane da sunan musulmi inna lillahi wa inna okay wato akwai krista da ke shiga rigan musulmi su zo yes she ya kamar shi dan dan izala ne she kuma yan izala she su karbe shi babban kuskuren da ake samu kenan kaga yanzu mu misali idan mutum ya taho bai yiwuwa yanzu kana zuwa ka ce ma eh, Ibrahim yes Allah kuma yan dariƙa su ce su yadda cewa shi Allah ne ƙarya ce wallahi. Ƙarya ne ba ma yadda ƙarya ne. Na fahimce ok ok bawan Allah nan kai magana mai hankali yawancin masu yin haka ba ma musulmai bane sun san addini ne kawai suka shigo suka suka rabe da wannan addinin musulunci a haka shiga suna maganganun kafirci tsammani ɗan ɗarika ne yes sarki zaki saboda social media hanya zuce hanya wuta ce hanya mm. aljanna mm. to kuma sukan ɗauke ta sai su sa saka suna bastan da fushar da da malum da komi exactly da kagan kaga musulmi mm, wallahi ba zan taɓa mantawa a Najeriya a jihar da nake zamfara akwai wani ban Allah saboda ko san zamfara ya sa akwai cocin gidan zalla saboda a can an kayi bin a zamfara eh, akwai cocin gidan zalla ba zan taɓa cewa a cikin tudun wada ta zamu ta nan gusau nan na lokacin da muke tare da wasu mayan mutane wallahi mun ɗauki long time wani kristan na ba mu sallah long time ne ah, wannan wannan an taba turo min wannan ah, report akwai wani bawan Allah kana ganin shi gashi nan wallahi ya san Qur'ani yana tafsiri yana kuma ashe Kirista ne ba musulmi wallahi gasa na taba ganin wannan program gaskiya ne maganar ka gaskiya ne to babban ake samu kasan wani abun sarki zaki idan mutum ya jawo faɗa idan mutum ya jawo fada to ko maki ne shigan mai ɗauka ta kai ɗan uwa ne. Mm. ya kamata Allah ire-iren wani kamata ya fito na cewa Ibrahim Allah ne ko mene a'a a farko a bincike gidansa na ya fito wane ne shi bai kamata a ɗauki a raba ma wayannan ba a duba shi wa shin shin wane ne daga ina ya fito musulmi ne ba musulmi ba Allah ya saka maka da alkhairi kai magana mai kyau mun gode maka mun gode maka sosai saboda sarki zaki ka gana a nan buwa da nake eh. akwai wanda misali idan na kasa rigar rashin mutunci ko kuma rigar cin mutunci to ba magana wai in sa wai riga riga ilimi in ma magana irin taka na kasawa madafu <laughs> ah, a eh, wai ba ka hadu a lalace ba Jalima ka ce ta hukansa kawai. Eh, sarki zaki ina so in shiga maganar ku kaɗan. Ba Allah ba Allah mala ya shigo maganar ka mun gode jama'a na da yawa ka ga kuma yadda. Kana ji ko? Kai magana ta hankali ne kyau Allah ya saka maka da alkhairi. Kana ji ko? Na Eh ai kamar yadda ya ce dama ya sa akwai rigar kirki akwai ta tsiya ai dai ne ba a son mutu ya rubuta su duka biyu. To. A koyaushe ya zama rigar alheri da ta kirkin ita ce a lullube da kai. Hmm. yayin da ka haɗu mara kunya mai tsiya sai ka cire ta kirkiri ya gane ya kai ma kana da ita ta ciki ah, ba laifi bane a musulunci a ah, sosai <laughs> ai qur'ani Allah ya gaya mana la yuhibbu Allahu al-jara bis-su'i min al illa man zulima wani wuri yana cewa fa man ittada alaikum fa atadu alai bi misli ma atada alaikum wannan na goyi bayan irin wannan tunani naka kwarai da gaske kowa ya zauna da wannan riguna guda biyu akwai wanda aya da hadisi baya warkar da shi amma idan yayi zagi in kai zagi sai ku daidaita to kaga dole ka dan nemi zagin ka ajiye a gefe in ta kama zakin ka kamar sai ka jefa guda ɗaya sai a wuce kawai <laughs> gaskiya ne kaban na tira da shek abul yake nan eh to ko ta ina ka bullo ko ta ina ka bullo daidai ne yawa a same ka kana nan a daidai ɗinka <laughs> Masha Allah. Ah, don Allah bari mu ba na WhatsApp da ma. Assalamu alaikum. Kola kan WhatsApp. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. sanki zaki. Na'am, kola ya sunan ka daga ina ke kira? ما شاء الله منا أمسى مال السابر كنا تاعد الشك حافظة كونا لاي وانا جينا مالا حافظ الله ساكا مقنا الخير آمين آمين آمين يا ربي الله ساكا الخير First time caller Oh first time caller Hello Okay ما شاء الله kuma ina bibiyar uh, ainihin ɗinka kuma ina bibiyar karatun malamai. Masha Allah. Mun gode. Wannan fim ma na hau alhamdulillah wannan fim ma na hau net ne gaskiya na hau sai na ji kana bayanin za ka buɗe online ban ji gaskiya karatu ba kawai na ga dai fafikin. Ok. Wahabiya da wasu. Wahabiyanci eh insha Allah ka ta bibiya kowane litani in Allah ya yarda. Kaman uh, lokacin da ka hau a uh, karfe sha biyu na rana agogo na Najeriya. malam yana kawo wannan topic, din insha Allah in ka saurara zaka bi mu da kyau in Allah yarda masha Allah mun gode maka mun gode maka a next caller uh, Muhammad Sisi ko cire ka mute kai magana alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka da kare Muhammad Sisi daga na kake magana ina ina gana To masha Allah, kana ta da shakka hafiza ka wannan layi. ina gaishe mala ina gaishe ka gaisuwa kawai ke ni. Masha Allah muna amsa mu Allah ya saka maka da alkhairi malam. Saka da alkhairi. Gode, mun gode. Assalamu alaikum kola kan WhatsApp. Na'am, kola ya sudan ka daga na yake kira. This is uh, Kofi, Kofi from uh, the group chat on WhatsApp. ko Hajiya Mariam. Hajiya Mariam. <laughs> Wrong line. This is a, a, program we're doing. I think uh, you call, um, maybe if you want me personally, maybe I'll call you after the program. Okay. there is a meeting. There's a uh, um, meeting with who? With me? wannan wannan wannan na gani wani hanya hanya ya bullo uh, assalamu alaikum kola na eh, gaba da ka cire kan mute kai magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola ya sunan daga na ke kira. Sunana Yahaya daga nan kasar Libya Tripoli. To masha Allah malam Yahaya daga Libya Tripoli. Ah, kana tare da Sheikh Hafiza ka wannan layi malam Yahaya. barkan ku sarki zaki da kai da malam ina fatan alkhairi ina gaida ku muna ansa malam yahaya muna ma fatan alkhairi barkan ku da karatu muna jin daɗi muna godiya kuma Allah ya saka muku da alkhairi tare da kai tare da kai malam kuma muna godiya fatan gai gaisuwa ne kawai ya sa muka kira ku insha Allah mun gode mun gode godiya Allah saka da alkhairi mun gode amin san malam okay uh, next caller kai ka cire mute kai magana Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullah. Kola ya suna karga nake kira? Barka ka dai. Oh, masha Allah. Ah, malam kana da masoya Libya kenan. To, malam Faisal Allah ya saka wa kanka. Alhamdulillah. Jama'ar ka ce duka ai sarki zaki. ku nan na daɗe ma ina son dai gana dai sami ku in gaisa in yi godiya in yi godiya kwayo malam ma yana farin ciki ko yan libya gaba ɗaya yana gaishe ku in ji malam muna eh, gaishe su Allah ƙara albarka Allah ƙara sutura duk wanda yake bukata abin alkhairi ai dole ka bi na gaba haka ne sosai sosai <clears throat> kuma abin da kuke muna muna farin ciki muna jin daɗi kuma hmm. abu ne wanda ake ƙara muna ƙarfin gwiwa muna girma mahaifin da muna girma kuma na gaba gare mu aiki ga dole mu godiya ku ji daɗi kuma haka ne sai dai mu ta fatan Allah biya ku shi da addabin biya amin ya biya ku shi da addabin biya amin amin Allah ya biya ku wallahi mu godiya da ta mu muna godiya Allah Allah saka da alheri kai ga abin da yake wani alkhairi amin amin amin ya rabbi amin sai mu fata mu dai Allah ya biya ku Allah ya karfa muku guwa kuma Allah ya kare ku da kariya sai kare ku alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin muna godiya idi Idris ba ba cewa alfarma Annabi fa alhamdulillah a haka muka zo a haka za a bar mu alhamdulillah a ah, insha Allah haka aka gamu haka kuma za a bar mu kuma da shi za mu tafi insha Allah sarki zaki insha Allah mun gode mun gode mun gode mun gode masha Allah mun gode mun gode all right next caller da ka cire kan mute kai ma mu ji ka Assalamu alaikum caller mai suna Yakubu cire kan mute Wa alaikassalam Malam Yakubu daga nake kira? kai ma libya a da lalle na san kwana bi ku kwace mu da malam zuwa libya kenan Allah akbar Allah akbar to masha Allah kala ta da shakka hafi zaka wannan layi Allah ya fatan alheri din zamu insha Allah muna godiya Allah shi kara amin amin muna godiya mu muna godiya Allah saka da rabi amin ya rabbi da masha Allah mun gode mun gode mun gode all uh, next caller ko da ka cire kai ma kan mute da Allah sauran da ban ɗauko ku ba ku yi hakuri wayanda ke kan board kawai zan bar su magana she mu tashi ku yi hakuri sauran ku yi hakuri uh, next caller assalamu alaikum Amu alaikum salam sarki zaki barka da wannan lokaci barka ka dai ya sunan ka daga na ke kira Masha Allah sunana Abubakar Isa Saulawa Katsina. Masha Allah Mala Abubakar kana tare da Sheikh Hafiz a wannan layi. Najeriya ba. Eh daga Masha Allah. Gaskiya sarki zaki ne ma dai kamar yadda kowa ke faɗi na shigo ne in yi godiya da jinjina. Masha Allah. Ni mabiyin shafin ka ne shekara da yawa da suka wuce. Allahu akbar. Dan kawo tukkar dina ma ba bidiyoyin da nake dorawa. Eh. Na samu viewers kamar a a a ina so in same ka Allahu akbar A ah, ban nema yi eh, follow ɗinka kenan Allah ya saka maka da alkhairi. Masha Allah duk bidiyoyin da nake ɗorawa, duk mukabalolin da aka yi da su Shek Abul Fatahi suwaye dukkan su akwai su kusa feji Allahu akbar su ne suka tara wa mutane kuma ina jin daɗi muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da amin amin amin wannan kokarin da ake yi muna godiya muna godiya Allah ya ƙaro fatahi amin ya rabbi ƙaro budi alfarmar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Za ka samu rigima da Idris fa Idris zai hau da min bari a kanka in kuna cewa alfar in kuna cewa alfarmar annabi <laughs> sarki za ki shigo mana muna jiran sayi malam ka ji wai shi ba a shirye yake da idris na wai shi ba a shirye yake da idris wai idris oh shi ma ko <laughs> oh <laughs> to mun bar shi da shi ah, eh, sarki za ki ba ka ga abun mamaki ba ne na yanzu har mata ma suna fitowa suna man wa idris din ba eh ina zuwa eh, eh, eh, eh malam abu isa ba kai malam na magana muna dabuji malam kace na ce yanzu baka ga saboda lalacewan shi idris abdulaziz mata ma suna fitowa suna maraddi wallahi na ga wasu a to kuma balle maza wani ma har comedy ba yake yi da shi nace to kage eh comedy kuwa ai ba abu da ba a yi yanzu ka alhamdulillah Allah ya gyara Allah ya sauke wasu Allah Amin amin amin ba Allah mun gode mun gode mala Abu Isa Allah ya saka maka alkhairi. Ora ai a following dina kuma da Allah ina son number waya ta taka saboda To insha Allah kame wasu abubuwa ai fama mun To kame magana kan DM dina in Allah ya yarda. Insha Allah yanzu. Mun gode mun gode. Ba godiya. Ah kola na karshe. Assalamu alaikum. Kola da kashi da kan mute ya sunan shi kudi ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya ya namiji kuma sunanka kudi. Eh kudi ba wasa ba. Oh, na so masu kudi ana short shi ne kudirat ko bai daina to amma alhamdulillah kudi ba wasa ba. Sunana eh, sarki zaki Ridwan Abubakar. Masha Allah Malam Ridwan Allah ya saka maka. Kana tare da Sheikh akan wannan layi. To na shan barka da zuwa kuma mun ji daɗin program da shan ya yi na wancan satin ma musamman yau na makara ne na so in samu don ni ne last wanda ya kamata in yi magana lokaci bai bari ba a wancan satin an ɗauko ni. Har eh. godiya sarki zaki da Allah ya sa yau gashi ina magana da kai kai tsaye. Allahu akbar Allahu akbar. Wallahi na ji daɗi tun a Facebook ni dai tsawon shekaru ma mabiyin page naka ne. Allahu akbar mun gode Allah sa kawo da alkhairi ya kuma malama sosai na sha hawa live din shi na malam hafiz ba ya gaskiya abubuwa dai da ake program da ake yi a shafin nan hmm. mutane muna amfana sosai shi yasa wani lokacin na fi so ina kasa komai ake ina ji Isa recording in sake ji daga baya saboda muna karuwa sosai Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah Masha Allah mun gode Muna godiya muna godiya alfarmar ma'aiki Allah ya ƙara ciyar da wannan kafa gaba. Amin. Amin muna godiya muna godiya barai. Kairi. Shai ga wata ah. ga wata baiwan Allah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kullum tana support amma ba ta magana. To, bismillah shek da ka muna taliki kai mana addu'a kenan. Na? Na ce shai ai muna taliki ai mana addu'a kenan. to alhamdulillah to sarki zaki muna yi Allah godiya hmm. sannan muna yi masu sauraron mu da kuma kallon mu godiya hmm. <clears throat> bisa wannan jajircewa da ake ana bada lokaci ana kallon mu ana sauraron mu alhamdulillah fata dama Allah da ya kwace mu gaba ɗaya Allah ƙara nuna mana girma da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda mu tsira da wannan girmamawa kamar yadda ka faɗa ɗazu inda aka gan mu da annabin nan Allah bar mu da annabi <laughs> kuma eh kuma muna yin wannan abu ne duka don mu samu gudu tare a tsere tare kuma abin da zan ƙara da shi duk abin da za mu faɗa fa akan abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato muna faɗan abin da za mu iya nema amma ba abin da ya kamata mu faɗa bane don annabi ya wuce duk abin da ake faɗa hmm. shi yasa wani baiti wani mushi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi cewa idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litan siblahu ma shita la taktashil kufra shewa yake cewa in dai ka kai annabi a sa ka bar shi a bawan Allah duk matsayin da za ka gaya wa annabi to ka gaya mar ka ji tsoron zama kafiri domin duk matsayin da za ka gaya manzo Allah ya wuce wannan mu mm. fatan mu Allah ya nuna mara irin wannan girma da irin wannan daraja na annabi sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba da dorawa akai Allah bar mu da annabi wannan shafi Allah ƙara masa ɗaukaka kai ma sarki zaki Allah ƙara ma ɗaukaka dukkan masu sauraron mu Allah ba mu lafiya da zama lafiya muna godiya kwarai da gaske kuma dukkan wani abu da aka yi na kurakurai sai a yafe mana mun fi dacewa da kurakuran dama in an ji daidai sai a ji mamaki amma in an ji ba daidai ba abu na abubuwa dama ɗalibai ne masu neman karatu Allah mana jagora albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na shek mun gode Allah ya saka da alkhairi